Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Ibrahim Kwali daga tashar Crypto Knowledge Hausa TV. Wanda zan yi muku bayani akan yadda za ka yi rijistar Binance da kuma yadda za ka yi verification ɗinta. Na farko idan ka shiga ka buɗe Binance ɗinka kamar haka. A can sama za ka ga login ko kuma rijista sai ka danna shi idan ka danna za ka ga rijista a can sama kenan sai ka ƙara dannawa idan ka danna rijista za a ce maka rijista with mobile ko kuma with email ma'ana za ka yi rijista da lambar wayarka ne ko kuma za ka yi rijista da email ɗinka to kamar yadda kuka gani mu mun zaɓi za mu yi rijista da email ne da haka sai ka rubuta email ɗinka kamar haka idan ka rubuta shi sai ka dawo wajen creating password idan za ka yi creating password na farko za ka saka capital letters za ka saka small letters za ka saka numbers sannan kuma za ka saka symbols wannan ya zama dole idan za ka yi creating password a binance sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda hudu to za mu yi creating password ɗinmu ma yanzu kamar haka sannan kuma idan ka yi creating din ka tabbata sun kai guda takwas zuwa sama to gashi nan dai mun yi kiretin password ɗin mu sai ka danna za a kawo maka security verification sai ka jawo wannan abun ya shiga cikin wannan gidan da ya kama da shi ka tabbata da ka daidaita shi ya shiga daidai za a tura maka verification code cikin email ɗin da ka saka to yanzu sai mu tafi mu je mu ɗauko code ɗin da aka turo mana kamar yadda kuka gani gashi nan code ɗin ya zo za mu copy ɗinsa sai mu koma binance mu saka shi kamar yadda kuka gani yanzu mun yi rijistar binance mu to yanzu abin da ya rage za mu yi verification kira idan ka danna saman nan za ka ga inda aka rubuta maka verify sai ka danna gashi nan za a kawo maka ta tabbatar da cewa kai dan ƙasa ne wato dan wace ƙasa ne kai kenan to gashi nan sun nuna maka ma najeriya sai ka bar shi a haka tunda dama mu nan yan najeriya ne ga basic quick and easy wato ta verification din da zaka fara kenan da wannan basic din zaka fara sai ka danna verify now za a kawo maka nationality dama dan Najeriya ne first name sai ka rubuta sunanka last name shi ma sai ka rubuta sai middle name idan kana da shi sai ka rubuta shi sai kuma date of birth shi ma sai ka saka shi yadda kuka gani gashi nan mun saka date of birth mun rubuta suna first name da last name da middle name sai ka danna continue na farko akwai street address postal code da kuma city so street address kamar sunan unguwa ko sunan titin da ke area ku da dai sauransu to mu za yi amfani da emia palace road postal code ɗinmu 700 city kuma kano sai ka ƙara danna continue to basic verification ɗinmu an yi verified yanzu saura kuma na gaba sai ka danna upgrade gashi nan za a kawo maka da wani wani verification za ka yi misali da id card za ka yi da passport za ka yi ko kuma driving license to tunda mu za mu yi amfani da voters card ne to za mu saka id card sai ka danna id card sai ka danna continue to gashi nan za a nuna maka za ka yi uploading front wato gaba sannan back wato baya kamar yadda za ku gani yanzu za mu uploading din front na id card din gashi nan mun dora front na id card wato gaban id card din yanzu kuma za mu dora back dinsa wato bayansa idan ka danna sai ka dan jira zuwa ya hau kai to gashi nan duk sun hau sai mu danna continue za a ce maka ka uploading portrait photo wato hoton da zai zama kamar passport kenan wanda zai yi kama da na jikin id ɗin da ka saka shi ma ga shi nan za mu yi uploading in ka danna sai ka ɗan jira har sai sun yi scanning da sauransu sun dora maka shi sai ka danna continue to gashi nan sun tura mana shi sai mu danna continue to gashi nan an ce mana upgrade under review wato yanzu za su bibi wannan upgrading din da muka yi za su bibi abubuwanmu sai ka danna oki to yanzu sai na gaba intermediate wanda shi ma verification ne wanda dole yana ɗaya daga cikin verifications ɗin da dole sai ka yi shi to za ka danna verify to idan ka duba za su ka gani face authentication za su ɗauki hoton fuskar ka ne in video wato a video na farko ba za ka sa hula ba na biyu ba za ka sa gilasis ba na uku ba za ka yi using filters ba na bidiyo wato ka canja wa bidiyo kala sannan kuma abu na hudu za ka je inda yake da rana ko kuma inda yake da haske mai kyau wadataccen haske sai ka danna start verification idan ka danna start verification zai kawo maka hoton fuska gashi nan kyamarar kaza ta amfani wajen ɗauka sannan kuma akwai wata kwamfuta a ƙasa da take gaya maka abubuwan da za ka yi to yanzu gashi dai sun ce mana ka saita fuskarka a ciki a cikin wannan ramin idan ka saita sai ka ɗan motsa gefe da gefe kamar yadda kuka gani idan suka kawo maka inda za ka saka hoton fuskarka ka juya nan gefe ka juya can gefen ka bude baki har suka rubuta ma don to alamun cewa rajistar ka ta yi kenan to shi kenan ka gama ka yi verifying ka bude a binance ɗinka sannan kuma ka yi verifying ɗinta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu akan kasuwancin cryptocurrency